Foto na goma sha takwas Samson ya kunna ma yanyawa wuta a cikin littafin alkalawa Sura goma sha biyar aya ɗaya zuwa goma sha bakwai za ku iya karanta wannan labari. Samson dai ya auri mace Filistiyawa, amma abokanta ba su da salama gare shi, har suka hasalar da Samson. Samson ya koma gida ya bar matar shi wurin uwayenta, sa'an da babu shi nan, uban matar shi ya ba da ita aure ga wani mutum can daban na Filistiyawa. Daga baya, Samson ya sake dawowa ya ga matar shi, sai ya iske wannan abu ya faru. Ya ji haushi ƙwarai, sai ya kama yanyawa guda ɗari uku ya ɗamra wutsiyoyinsu biyu da biyu tare, sa'an nan ya kunna wuta ga wutsiyoyinsu, suka tafi da gudu cikin gonakin Filistiyawa, yin haka ya janyo gobara wadda ta hallaka dukan amfanin gonakin Filistiyawa. Filistiyawa suka ji haushi har suka yi ƙudurin su kashe samsam suka aika sojawa da yawa domin a kashe shi, amma Allah ya ba shi ƙarfi. ya kashe Filistiyawa da yawa, a karo guda ya kashe mutum dubu shi kaɗai. Allah ya ba Samson ƙarfi domin shi kuɓutar da Isra'ilawa daga hannun maƙiyansu Filistiyawa, amma Samson ba shi biyayya daidai ga maganar Allah, sabili da haka Filistiyawa suka zama mafarin mutuwar Samson. Ku saurara, ku ji abin da ya faru.